ce yawa ko da mm. fuska tsohuwa kaɗan ake sa huda <laughs> fuska tsohuwa ce kaɗan ake sa huda kada a yi mun me a yi mun me ya dila ya dila to a kawo ta kayo guzurin ta <laughs> ko da ya dila ta mutan da ba <laughs> sai jama'a dai ko ka jiyo nan bayan zai bayani yau kokarta jiyo nan a location na burina eh, na wani sunan producer da director ku faɗa miji M. Harris. M. Harris, producer ko? Eh, sai waye director ku faɗa shi? Eh, ga darakta shi na darakta kai yo ga sound sai bai juya kansa an ga fuskar sa ba ka ba ba lafiya ba ba ka san fuskar ka a ganta instagram zai shiga ba instagram zai shiga ai sai juya sai ka juya a rika ba ba bai damu bai kwalliya bai bai alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a gaba daya eh, na yi kyau kin yara ne so ga makeup artist ina ga makeup artist ina a eh, woman to woman eh, makeup woman to woman not to man to woman o oh, woman to man to Allah ya ba da sa'a mu je mu je mu je aiki mu je aiki mu je aiki